محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marece na asabar تدبو ga watan zulqa'ida a shekara ta 1444 hijiran da alba'in da uku hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar Bacira a binnan Kano a yau muke dawowa hutu tun daga watan sha'aban jajiberan ramadan a wannan makaranta tamu da fatan Allah madaukakin sarki ya sa dukkan ayyukan da muka yi na ibada su zama karɓaɓɓu kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya fi mana wadanda muka yi rashi cikin al'ummar musulmi Allah ya ji kansu marasa lafiya gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya ƙasar mu Allah ka ba mu dawwamamman zaman lafiya idan ban manta ba muna karatu cikin kitabul hajji muka yi hutu mun cike da karshen babu a babu fadlil umra fi ramadan haka ne kuma insha Allah yau zamu darasi na 146 zamu tashi babu istihbabi dukuli makkah min ath-thaniyati al-ulya wal khuruj minha min ath-thaniyati as-sufla babin da yake bayani akan wanda zai je makka da niyyar aikin haji ko umra ko ma wata ziyara to ana so in zai shiga makka ya shiga ta wata kofa da ake kira da as-saniyatul ulya kalmar saniya a larabci ana nufin kofa tsakanin dutse da dutse kamar irin kofofinmu da muke gani a yau wanda suke a jikin badaloli to duk kofar da aka tsaga dutse aka yi ta a larabci sunanta saniya to ya danganta kuma abin da aka jingina ta gare shi akwai saniyatul ulya ana nufin kofar tsakanin dutse da dutse amma ta waje mai tudu shine ma'anar ulya din sannan kuma akwai as-saniyatu sufla kofa tsakanin dutse da dutse amma ta waje mai kwari kuma akwai saniyatul wada ko wacce mutanen madina suka yi waka suka ce tsala albadaru alaina min saniyatil wada'i da haka ita dai kalmar saniya tana nufin kofa tsakanin dutse da dutse to annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai shiga makka yana shigo ta ne ta wannan kofar saniyatul ulya da haka malamai suka ce mustahabbi ne ga dukkan wani musulmi shi ma in zai shiga makka ya shiga ta nan musamman idan tafiyar ƙasa ce amma idan ta jirgi zaka shigo to kaga sai inda kuma rada ta shigo da kai amma an tafiyar ƙasa ce ko mota ko eh, jirgi ah, ko mota ko jirgin ƙasa ko kuma keke ko mashin ko doki ko makamantan haka ta wannan shine ka iya biyowa ta kofar saniyatul ulya idan mutum ya aikata wannan da niyyar koyi da manzala sun sallallahu zai samu lada idan kuma mutum bai yi hakan ba baka cewa aikin hajjinsa bai yi ba ko umararsa ba ta yi ba ko ya yi kuskure saboda baya daga cikin sharaɗin aikin haji ko umra cewa dole sai an shiga ta wannan kofar amma dai mustahabi ne ana so don koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wal min minha in kuma za ka fita daga makka ana so ka fita minas saniyati sufla ta kofa ta tsakankanin dutse da dutse amma ta ta kwari shine ma'anar a sufla ɗin ta kwari shi ma yin hakan mustahabi ne domin annabi in dai zai fita daga makka to ta wannan kofar yake fita da haka duk musulmin da ya koyi da wannan da nufin koyi da manzo Allah zai samu ladan koyi din wa dukulu baladihi min tariqin ghairi allati kharaja minha kuma ana son duk mutumin da ya je aikin haji ko umra sai ya dawo garin su to kar ya shigo gari ta hanyar da ta ita ya fita an gane ko ka saba hanya wannan ma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yakan yi a sallar idi hanyar da ya bi ya je ba ta ita yake bi ya dawo ba ana canja hanya dan tsaro ba dan tsoro ba an gane ko musamman a irin wancan lokaci akwai kalubale da yawa na tsaro akwai yan kwanta kwanta akwai masu tare hanya to manzala shi yazo da wannan tactics din wannan techniques din dabarun ba saja da bata da da da saba hanya wanda za ka ga har yanzu jami'an tsaro suna aiki da wannan za ka ga idan masu mulki sun bi ta hanya wani lokaci sai su saba in za su dawo waje asali manzo Allah ya kawo wannan ka'idar har yanzu idan kana da wani tsoro na abin da ya shafi tsaro jami'an tsaro za su baka labari ka rinka kula da hanyar da kake kaiwa da hanyar da kake komowa bai kamata ka dimanci hanya ɗaya ba Allah ji malam Jafar kafin ya rasu bai fi da sati biyu ba aka bashi wannan ka'idar kada ya dimanci wata hanya dindindin yana binta duk sati domin rayuwarsa tana cikin haɗari don kun san kafin a kai ga kashe shi an taɓa sa aka saba ya tashi daga karatun riyadu salihin na ungwagwarod suka biyo shi a wajen suka harbe shi amma suka yi mistake ba su same shi ba lokacin sai da aka canja masa mota to tun daga nan jami'an tsaro suka bashi wannan da kada ya dimanci wata hanya a najeriya ya rinka binta kullum a lokacin yana karantarwa a jami'ar alkalam a katsina yana part-time lecturing da aka a lokacin an yi jarabawa yake gayawa bc din na wannan lokacin cewa to fa ba zan dawo aiki ba in an yi hutu saboda kaji kaji abin da aka gaya mun in daina bin wata hanya dindindin sati a gane ina bin ta zai iya zama min matsala ga rayuwata to ashe rayuwa mata kare wanda wannan jarabawar da yayi karshe sai Dr. Sani ne ya yi makin ɗinta. to wannan dai ka'idar ta saba hanya in ka bi ba ta nan za ka dawo ba manzo Allah ne ya fara kawo ta a duniya da haka yin hakan mustahabbi ne ga mutumin da ya tafi aikin haji ko umra hanyar da ka bi ka tafi ya zama ba ta ita za ka bi ka shigo garin ku ba ka saba hanya to yanzu mutane da cike ta airport suke tafiya kawai sai dai a ce idan kai jirgi ya sauke ka a filin malam aminu kano a nan kano idan kai dan rijiyar lemo ne kaga ta ina za ka bi normal hanya shine ka biyo ta rijiyar lemo ka biyo ta kofar ruwa ko don kana so ka dabbaka wannan sunna sai ka canja sai ka bi ta fani sau sai ka shigo ta baya ko ba komai ka dabbaka sunnar da haka din yi waɗannan abubuwa mustahabbi ne larabawa sun kasance suna da wata mummunan al'ada su kafin zuwa musulunci idan mutum ya je aikin hajji ya dawo to ba zai shigo gida ta kofar gida ba sai dai ya hauro ta katanga an gane ko aiki ga mai kare ka kenan ya fita ta kofar gidan lafiya amma tunda ya je aikin hajji ya dawo to sai dai shigo kuma ta bayan gida ko da ba zai iya tsallako katangar ba sai dai a cicciko shi a jeho shi shi ne sai Allah ya ce wa laisa albirra bi an ta'atul buyuta min zuhuriha wa atul buyuta min abwabiha ku zawwa gidaje ta kofofin su wa laisa albir ba nagarta bace ba ibada bace an ta'atul buyuta ku ce za ku zo gida min ha amma ta bayan katanga walakin nal birra man ittaqa nagarta shine kawai ka kiyaye dokokin Allah ta wannan kuma baya daga cikin dokokin Allah cewa ka je aikin hajji ka dawo karka shigo gidanka ta kofa sai dai ka tsallako ta katanga hadisi mai lambu eh, ta haka ne hadisi mai lamba ta bakwai hadisu abdullahi bin umar radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yakhruju min shajarati idan zai fita daga Madina zuwa Makka da niyyar aikin hajji ko umra ko ziyarar ganin gida to yana fita daga Madina ne ta wata hanya da ake kira da dariqu shajara wacce tana daidai da masallacin zulhulaifa a yau duk wanda ya je aikin hajji ya je madina to in zai za a ɗauko shi daga madina in an ɗan fito bayan gari zai ga an je wani masallaci an tsaya ana yin wanka a wajen a sa harami to wannan wajen shi ake kira da zulhulaifa zulhulaifa to asalin wajen bishiyoyi ne da yawa nau'in bishiyar ma a larabci su ake kira da zatu lahafa zatu lahafa kamar ka ce darbejiya ko cediya ko uh, giginya ko magariya ko makamancin haka da haka ana kiran wajen yanzu da suna zulhulaifa in dai annabi zai bar madina zuwa makka ta wannan wajen yake biyowa shi yasa yanzu za ka ga alhazai ko masu umra in dai za a ɗauko su suma sai a biyo da su ta wannan wajen ka sani ko baka sani ba don dai ka samu ladan wa yadkhulu in kuma ya dawo daga makka zai shigo madina manzo yana shigowa min tariqil mu'arras ta wata hanya da ake kira da suna tariqul mu'arras shine wajen saukar matafiya dan hutawa a ƙarshen dare domin kalmar ta'aris ana nufin in kai tafiya cikin dare ka gaji ka zauna ka huta ko ka kwanta ka ɗan yi bacci irin yadda za ku ga galibi masu doguwar tafiya suna da irin wannan tashoshin kamar yanzu masu tuka manyan motoci idan suka kama hanya daga nan za su je abuja suna da tashoshin da suke tsayawa ko ba haka ba a nan na jin daga farkon kano akwai daka tsalle tasha ce ta masu manyan motoci akwai wata tashan ma na manta sunanta akai hanyar kano take da kuma in ka tafi can daga kaduna zuwa abuja akwai irin su tafa da duk waɗannan wajajen inda masu doguwar tafiya ne direbobin manyan motoci in dare ya musu suke yada zango su ɗanyi bacci su huta in gari ya waye ko kuma wani daren yayi sai kuma su ci gaba to a da mutanen da ma suna da irin wannan Mazala Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shigo Madina in yayi tafiya daga Makka to yana biyowa ta irin wannan tashar ta yada zango ana kiranta dariqul mu'arras to kaga wannan ya nuna hanyar da annabi yake fita ta madina ya je makka ba ta ita kuma yake biyewa ya shigo madina ba daga makka haka ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi shajara hadisi mai lamba ta 788 hadisu ibn umar hadisin dai abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala abdullahi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yadkhulu yana shigo madina anan bai faɗi inda ake shiga ba ya ce da yadkhulu yadkhulu fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammati dhahira ala akhiri ko alfa'ilu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ay annabi to aina al-maf'ulu bihi mahzuf an shafe maf'ulun bihi saboda an an san shi ko dai bi qarinatil hal ko kuma birrewa riwayatil ukhra to da haka manzo Allah yana shiga ana nufin Madina idan ya tashi shigo ta min as-saniyatil ulya ta wata a makka kai yadkhulu anan maf'ulun bihi mahzufin shine makka kamar yadda muka karanta a hadisin baya yana shiga makka min as-saniyatil ulya ta hanyar da ake kiranta da saniyatul ulya wa yakhruju kuma yana fita min as-saniyati sufla ta kofar da ake kira da suna saniyatu sufla makka kenan da haka manzo Allah in zai shiga makka kofar da yake shiga daban in zai fita kofar da yake fita daban in zai fita daga madina kofar da yake fita daban in zai shiga kofar da yake shiga daban wasu malamai suka ce wannan hukuncin bai takaita kadai a makka da madina ba ko kai ma garinku kana da damar kai haka za ka je zaria sai ka fita ta ina mu ɗauka da za ka fita sai ka bi ta biyu ke road ka yi sha tale-tale ka bi can ta bypass ko wani za ka dawo sai ka shigo ta yan lemo na ibawa ka biyo ta gadon lado ko ba haka ba to kaga kai ma ka ɗabbaka wannan a garinku saboda me yasa annabi yake haka shi a nasu garin ai dan tsaro ne to kai ma a garin naku ai akwai matsalar tsaron da haka kai ma sai ka rinka caccanjawa da aka ba wai sai shiga makka ko fita daga makka ba ko shiga madina ko fita daga madina ba kowane gari ma musulmi yana iya ɗauka wannan dabara ya rinka aiwatar da haka gida ne kaɗai ta ƙofar da ka shiga ta nan za ka yi me za ka fita sai dai kuma gidan yana da wasu ƙofofin daban wannan babu laifi imamul bukari ya fitar da wani hadisi cikin kitabul hajj babun. min aina ya dukulu makka ko yi dukulu makka hadisi mai lamba ta 789 hadisu aisha radiyallahu anha hadisin na na isha uwar mumina Allah ya kara mata yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta ce hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ja'a ila makka yayin da ya zo makka tana nufin hajjin bankwana da kala sai ya shigo makka min a alaha ta ƙofar tudu shine saniyatul ulya ta samanta ma'ana ta ɓangaren da take da tudu domin makka tudu da kwari ce ɓangaren tudun shine ala ɓangaren kwarin shine asfal to annabi ya shigo maka ta ƙofar tudu ta waje mai tudu wa kharaja da ya tashi fita kuma sai fita min asfaliha ta kwarinta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul hajj babun min aina yakhruju min makka babun da yake bayani akan ta ina ake so mai fita ya fita daga garin makka in ya tashi fita hadisi mai lamba ta 790 daidai hadisu aisha shi ma dai hadisin aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tace annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi ya shiga makka a shekarar fatu makka ba hajjatul wada'i bane a shekarar fatu makka ne domin wannan hadisin shine wancan din min kuda'in ta wani waje da ake kira da suna kuda'in kuda'in din shine dai wancan saniyatul uliya sunaye ne daban-daban amma dai mai sunan ɗaya ne ana iya samun waje sunansa da yawa amma dai wajen ɗaya ne an gane ko yanzu kaga kamar gidan gwamna da hausa sai ka ce mai gidan gwamna kuma za ka iya cewa gidan gwamnati da gidan gwamna da gidan gwamnati da ɗaya ne ko ka ce cibiyar mulki ta kano ko fadar gwamnan kano an gane ko wannan duk da hausa kake faɗa kuma abu ɗaya kake faɗa gidan gwamna gidan gwamnati fadar mulkin kano duk ɗaya ne da ka dai al-musamma shay'un wahid مع التعدد في الأسماء وخرج كما النبي da ya tashi fita daga makka sai fita min kuda daga kudan min a'la makka daga tudun makka ko daga tuddan makka kuda'in da kudan duk sunan kofofi ne sai dai waccan bilmaddi wannan kuma bidunil mad wannan kuma kudan أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا hadisi. kalmar kuda'in suka ce kuda'in kamar sama'in waznan suna ne daga cikin sunayen arfa filin arfa ana iya kiransa da suna kuda'in to ita wannan kofar a wajen take aujabalin bi a'la makka su malaman suka cewa wani dutse ne daga cikin manya-manyan duwatsu na makka akan tudu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi cikin al hajj babun min aina yakhruj ko yukhraj min makka babu istihbabil mabit bi dhidwan babin da yake bayani akan mustahabbi ne ga wanda ya je aikin haji ya kwana a wani waje da ake kira da zidwan wani waje ne akan hanya inda iradati dukuli makka a lokacin da kai shirin shiga makka ana so ka tsaya a wannan wajen ka kwana to shi ma wannan ana magana ne akan in tafiyar ƙasa ce amma in tafiyar jirgi ce shi jirgi yana tsayawa a sama ya kwanne ba ya tsayawa ya kwana a sama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsaya a wannan wajen ya yada zango idan ya taho daga Madina zai shiga Makka ya huce gajiya yi baccin gajiya dan ya shiga maka a watsake sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka musahabi ne ga wanda shi ma tafiyar ƙasa ta kama shi ya kwana a wannan wajen in yayi da nufin neman lada da nufin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi lada wannan kuma fa shine sunna zaka ga har wani abin da bai kai ya kawo ba in dai na annabi ne mu musulmi muna muhimmantar da shi muna kimanta shi ko da Allah ne ya ce mana duk komai na manzo Allah mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana rayuwar annabi gaba ɗaya madubi ce abin dubawa a gare ku don ku kwaikwayo da shi yanzu kaga hatta tashoshin da annabi yake yada zango a halin tafiya ana so kai ma musulmi ka yada zango a wajen ko ka gaji ko baka gaji ba abdullahi dan umar idan ya biyo hanya yakan sa a rinka gaya masa duk abin da annabi ya a irin wannan hanya in ya taɓa bi ko me annabi ya yi sai ya yi idan aka nuna masa aka ce a nan wajen annabi ya tsaya ya kama ruwa ko baya jin fitsari sai ya je ya durkusa a wajen ya tuba wandansa sannan ya tashi ya daura sannan ya ci gaba in an ce haka ya ce koyi ne da annabi wannan ita ce sunnar kuma wannan tuba wandan da ya didda diddabe komai bai durkusa ya daura ya tashi sai Allah ya bashi lada tayu ya zama shine ma sanadiyar cikan makin sa na shiga aljanna amma kai sai a samu dingime mai sunna ka watsar da ita bata dame ka ba kuma kana tutiyar wai kai masoyin annabi ne ina soyayya take babu koyi zai yi kana son mutum ba ka koyi da shi ba zai yi ba ita soyayya ba ta bayyana sai a cikin mai biyayya da koyi biyayya da koyi ita take tabbatar da soyayya ba kwa ganin samari da suke son turawan amerika sai su ta koyi da su tara su ma him ko ya ce maka yana son su ko baya son su baka da bukatar sai ka tambaya ga alama nan ta bayyana ya sa wando turi kwata ya aje gemu a zizara masa shi nan a gyara kar ka ɗauka ni manzo Allah ne na arkeli ne to ko yace ma yana son arkeli ko yace baya son arkeli ai baka da bukatar ma sai ya tambaya to haka kai ma ake so inda gaske san annabi kake a ga alamomi na kwaikwayo a tare da kai ya annabi yake sa tufafi a ina tufafinsa yake tsaya masa a gana ka ya tsaya ana ya annabi yake cin abinci a ga kana koyi ya annabi yake shiga gida da wace kafar yake farawa ya wace addu'a yake yi ya annabi yake fita daga gida wace addu'a yake yi ya annabi yake kwanciya da wani bangare wace addu'a yake yi ya yake tashi da wace addu'a yake tashi wannan ita take nuna cewa da gaske din kai matsoyi ne amma ba surutun baka ba in surutun baka ne kowa yana iya faɗa dokin mai baki ma ya fi gudu fa kullun yadda i wasu bi laila wa laila la taqiru lahu bi zaka kowa yana cewa shi masoyin laila ne ita laila masoyi ne masoya ne da ita amma ita laila ta san waye masoyinta na gaske wanda wani karin magana ne na larabci kowa zai iya cewa yana son annabi domin shi manzo Allah mai masoya da yawa ne amma ba fadar bane aikin ne shi manzo Allah shi zai nuna masoyansa na gaske a ranar lahira wanda soyayya ta gaskiya shine ta bayyana a cikin me aiki da koyi da shi sallallahu alaihi wa sallam da daka an so ga wanda zai shiga garin maka a kan hanya akwai wani waje da ake kira da suna ziduwa ziduwa ba shi ne duwa na ne na kisar annabi musa ba fa izina damu rabbuhu bil wadi al muqaddasi to ba wannan bane ba wannan bane shi wannan shi wani waje ne daban shi ma a maka sunansa ziduwa shi wancan duwa ne kadai amanan shi kuma ziduwa shi wancan duwan ana kiransa da wadil muqaddas ana kiransa da duwa ana kiransa da duru sinin ana kiransa da duru saina'a an gane ko duk qur'ani ya ambace su wa shajaratan takhruju min duri ko sina'a ko saina'a duk an faɗa tambutu bidduhni wa sirjin lil akilin hakanan nan dur sinin wa tini wa zaitun wa turi sinin to hakanan nan izina dahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi sannan kuma tuwa duk waje ɗaya ne Allah ya bambanta masa suna daban-daban shine inda Allah ya magana da annabi Musa wancan daban kenan amma wannan kuma daban shi wannan ziduwa na gab da shiga makka ga wanda ya taho akan hanyarsa ta madina shine wanda ake kira da muhassab wanda mai ishiriniya ga wanda ya karatun zaure ya san ishiriniya a cikinsa mai ishiriniya ya faɗa kalilai ya uja bil muhassabi wanzila shi wannan muhassab ɗin shine ziduwa da haka alfazazi yake cewa khalilayya ya ku masoya na guda biyu uja ku karkato wanzila ku sauka bil muhassabi a wajen da ake kira da suna muhassab to masoyansa guda biyu me yake nufi zuciyarsa da kuma idaniyarsa ma'ana yana kiran kansa da kansa ne a wani salo na hikima na balagan larabci na cewa kai alfazazi ka karkata ka tafi makka shi ne yake khalilayya ya ku bada ɗaya na guda biyu yana nufin al'ainu wal qalb zuciyarsa da idaniyarsa uja ku karkato bil muhassabi ku nufo muhassab wanzila ku sauka a wajen wala tabgiya an haifihi mutahawwila kuma kagu da ku nemi karkata an haifihi daga haifu mina shi ma sunan waje ne wa akrim bihi magnan taharrahu manzilan ahqqu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyyun lahu a'la al jinani mubawwa'u to da ka ziduwa anan shine dai muhassab da haka manzo Allah yakan kwana a muhassab hanya ce ko wani zangon sauka ne a bakin hanya ga wanda ya taho daga makka zai shiga daga madina zai shiga makka to yin hakan da niyyar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne kuma ana samun lada shine malaman hadisi sukan yi babi akan haka babu istihbabil mabit bi dhidwan babin da yake bayani akan an so mutum ya kwana a ziduwa suka ce mawdi'un inda babi makka wani waje ne dab da kofar shiga makka yustahabbu liman dakala makka an yatasila fihi an so ga wanda zai shiga makka in ya sauka a wajen yayi wanka duk gajiyar da ya kwaso da daudar da ya kwaso ta hanya ya zubar sai ya shiga maka a tsaftace shine ma laice inda iradati kuli maka ga wanda yake son ya shiga maka wal igtisal kuma an so yin wanka li ha don shiga maka wankan shiga maka yana daga cikin wanka na mustahabbi wanka na me na mustahabbi ba na farilla ne amma ana so ga duk wanda zai shiga garin maka to ya tsaya ya wanka a gab da shigar shi yasa za ku ga duk wata tasha a yau da alhazai suke biyowa ta hanya su shiga makka ta ita to za ku samu ƙasar saudiya ta yi masallatai a wajajen kuma ta yi banɗakuna masu yawa yanzu alhaji mai aikin haji ko umra da jirgi ya ɗauke ka daga najeriya yana sauke ka a jidda za ka tarar da a airport ɗin jidda akwai banɗakuna sai ka shiga kai wanka ka cire kayanka ka sanya haramanka kai sallah raka biyu sai kuma manya-manyan motoci su ɗauke ka sai cikin garin makka to duk dan raye wannan sunnonin ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa dukhulaha naharan kuma manzo Allah yana shiga makka ne da rana ido na ganin ido in yazo gab da zai shiga makka dare yayi to sai ya tsaya ya kwana ba zai shiga da daddare ba sai ya shiga ne da rana ido na ganin ido da ka shiga makka da rana in dai kana da iko wannan shine abin da yafi kuma shine mustahabbi amma shiga da daddare to in baka da iko wannan kuma an fi karfin ka shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha za ku ga wani lokaci schedules na jirgi sai a ce za ku tafi da safe ko za ku tafi da rana wani lokaci kuma sai a ce sai karfe biyun dare idan ka tashi daga Najeriya karfe biyun dare to za ka sauka Saudi Arabia karfe shida ne na asuba don mu da su awa hudu ne tafiya ce ta awa hudu daga Najeriya zuwa Saudi Arabia to da ka in za a baka zaɓi a ce jirgin yaushe kake so na rana ko na safe ko na dare to sai ka zaɓi na rana ko ka zaɓi na safe don ka shiga maka ido na ganin ido wannan shine sunna shine mustahabbi hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da casa'in ibn umar hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala abdullahi yace batan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ziduwan manzala ya kwana a wajen da ake kira da suna ziduwa da dare mai bayan ya taho daga madina zai shiga maka hatta asbaha har sai da gari ya waye thumma dakhala makkata sannan daga baya ya zo ya shiga makka bayan gari ya waye wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaf'aluhu tun daga nan shi ma abdullahi dan umar haka yake yi in ya taho daga madina dare ya masa sai ya zo ziduwa gab da shiga makka sai ya da zango a nan sai ya kwana sai gari ya waye yayi yi sallarsa yayi yi wankansa sai kuma ya sa ya shiga makka akradahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin sahih al-bukhari kitabul hajji babu dukuli makkata naharan aw laylan babu da yake bayani akan shiga maka da daddare ko da rana hadisi mai lamba ta 792 hadisi ibn umar hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa kana yanzilu bi dhi'wan ya kasance yana sauka a wajen da ake kira da suna ziduwan waya bitu har ya kwana hatta yusbiha har gari ya waye yusalli subha sai ya salla asuba hina ya kadamu makkata a lokacin da yake tunkarar makka ma'ana yakan yi sallah asuba da yayi sallah asuba kuma sai ya shiga gari wa musalla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma inda annabin yake sallah amincin Allah ya kara tabbata a gare shi zalika a wannan waje ala ukumatin ghaliza akan wani falallin dutse ne faffada ne falallin dutse eh dutse dunkulalle ba curin ƙasa irin dala ko goron dutse ba shi ake kira da me ukuma curin dutse waɗansu malaman suka ce a hatta curin ƙasan ma irin dala da goron dutse ana kiransa da suna ukuma an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi inda yake yin sallah idan ya kwana a biduwa akan wani ɗan tudun dutse ne ko dai dutse na gaske ko kuma tudun ƙasa mana dan dai a fayyace maka sunna a tsefe maka komai dalla dalla waɗannan wajajen duk da ake faɗa su yanzu idan ka je ba za ka gansu ba geographically sun canja an rurrushe su an gina masallatai a wajen amma ba za ka je ka gansu yadda kake tsammanin su ba ko yadda kake jin su a karatu ba babu su saboda zamani ya zo da ci gaba an gane ko an gyara wajajen an ƙawata su an mai da su masallatai an yi banɗakuna an samar da ruwa isasshe saboda yanzu al'ummar ta yawaita kuma zamani ya ci gaba ba zai yi a ce a bar wajen har yanzu kamar yadda yake ba curin dutse da sauransu wannan yake nuna maka zamani in yayi zamani ana iya canja abin da iyaye da kakanni suka yi in bukata ta bayi yanzu akwai mutanen da ba sa ganewa don me ake rusa badala to an ban maka ne za ka da ita ba don ban a baje ta ba ƙasa ku ciko su iyayenku kawai kwalliyar gari suka yi da badala su bukata ce kariya ce ta gari a lokacin ana yakin ƙasa amma yanzu badalar ka ta banza ta sama jirgi zai shigo ya buge ka da jajjefa muku ba mai tafiyarsa badala yanzu ba ta da aiki to amma cewa kuma a rushe badala ba wai ina goyon bayan masu mulki su rusa ba da la su cinye kuɗin ba ne kai wani ya je ce to ai malam ya ce duk abin da ake yi na sai da badala daidai ne a'a a rusa ta aiwa al'umma abin da zai mata amfani daidai ne in siyarwa aka ga ya dace a siyar amma a sa kuɗin a me a tirejerin gwamnati ai wa talaka amfani da shi saboda namu ne na mu duka fadalan nan duk filinmu ne na gado duk da iyayenmu da kakanninmu aka haƙa na fata an fahimci wannan yawwa Don kada wani ya zo ya ta tada hankali a yanzu katanga ingila ma tana da tautai ta zama ina ruwanmu da ita me ya damu da ita in inda annabi ya yi sallah zamani zai sa a rushe a gyara don al'umma ta amfana daidai da zamani to kuma sai a kasa rusa wata katanga ta banza me amfaninta kwanaki an samu waɗansu mutane da suka zo daga ko brazil ne ko ina ne italy in kuka kalli sabuwar kofa za ku ga yadda aka zo aka fara ba da lawani kwalliya saboda kasan bature mahaukaci ne ta wani lokacin saboda shi bai da matsalar masara bai da matsalar damuwa kawai ka zo kana wani gyara badala me za ta yi mana mu ina ruwanmu da ita da wannan badalar da ƙarshe duk 'yan uwanmu da matasan da muka tashi da su abokanmu a nan wasu suka zama 'yan ƙwaya daba daba ta ƙwaya ce yanzu saboda ita badala da wajen sai da wiwi ita badala za ku samu galibi jikinta akwai rami ramin sai ya zama ruwa ku diddifi to mafi yawancin 'yan kwaya a cikin birni nan suke sai da kwaya da 'yan sanda sun biyu su sai su fada ruwa shikenan sun sha to shikenan kuma sai a tabar mana irin wannan sansanin da cibiyoyin sai da kwaya yara suna shan kwaya suna kashe kansu dilolin kwaya sun mai da wajen rumfunan su ana biyo su suna tsandumawa cikin ruwa saboda jami'an tsaro ba za su iya bin su cikin ruwan ba su sun fi jami'an tsaron sanin ruwan saboda su 'yan wajen ne in suka shiga suka rufka nutso ka kuskura ka fada to ka kai kanka makabarta to shi kenan sai a ce a ta barin waɗannan wajajen duk wanda yake faɗar wannan kwata-kwata kwakwalwarsa ta shi abin da yake kallo kawai al'ada to kowane zamani akwai al'adarsa an yadda akwai abubuwa na tarihi wanda ba za a taba ba amma in bukata ba ta biyo ba na a taba in bukata ta biyo a taba ba wani abin tarihin da ba za a taba ba in dai ka'aba an taba ta an gyara ta to wani waje ne ya kai ta tarihi ita ce faɗakin da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi farkon ɗakin da aka fara yi a duniya kenan ba wai ɗakin zama ba ɗakin ibada sayyidina ali yace kada wani ya fasara ce a dakin zama ake nufi gidan farko a'a masallaci na ibada farko a duniya shine ka'aba wasu malaman suka ce mala'iku Allah ya turo suka fara ginawa daga nan kuma annabawa suka rinka zuwa suna renovation duk wani annabi in ya zo a sa in ka'aba ta kusa lalacewa sai Allah ya ce je kaka gyara min ita suka ce annabi Sulaiman ya gyara ta Ibrahim wannan kam a fili ya gina ta manzo Allah kansa yana ɗan shekara biyar mutanen maka suka rusa ta aka gyara ta da shi shekarar da aka haifi na Fatima sauran shekara biyar a aiko shi annabi an rusa Ka'aba an gyara ta duk wanda ya karanta sira ya karanta fil khamisati wa 30 min umrihi hadamat quraishul ka'aba wa jaddadat bina'aha to haka nan zamanin halifofin da suka biyo annabi suka biyo baya sun yi ta rusa ta suna gina ta hajjaji ibn yusuf duk abin da za ku ji an fada game da hajjaju amma yana daga cikin ayyukan alherin da ya gyara ka'aba da gina ta yanzu Allah yake gaya wa nana Aisha bayan an gina ta kafin aiko shi annabi bayan an aiko shi sai ce da Aisha ba dan mutanenki ba su daɗe da shiga musulunci ba duhun kai na taɓa abubuwan tarihi har yanzu bai rabu da su ba da na rusa ka'aba na sake gyara ta to amma yanzu in na ce zan rusa ta akan rusa ta wani sai bar musuluncin kamar yadda yanzu wasu sai a ta rigima da su akan taba badala Kano dan me za a taba badala akan wannan sai ce ya rabu da gwamna wani ya bata da wani ya bata da wani manzo Allah sai da ya ga Aisha wannan illa saboda a cikin mutane akwai masu irin wannan tunanin dan su Quraysha lokacin da za su gina Ka'aba duk da a lokacin babu shari'a ba sa kan wani addini baragar da su suke yi shaye-shayen giyar su suke yi to amma duk da haka suka tsaya suka yi tunani suka ce wannan ɗaki mai tarihi ɗakin Allah bai kamata mu gina shi da kuɗin haram ba da haka sai suka yi gidauniya suka ce to kowa ya kawo gudunmawa amma da sharaɗi kada a kawo mana kuɗin zina kada wata kawo ta turo da kuɗin ta ba masu kada masu sai da giya su turo da kuɗin su ba masu kada masu cin riba su turo da kuɗin su ba masu duk kuɗin da ka sani naka ne na halal malak to shi kaɗai muke neman gudunmawa da aka da suka tara kuɗin da suka zo ginin kuɗin na halal bai kai ya gina ka'abar duka ba da shi kenan iya inda kuɗin suka isa sai suka dakatar da ginin anan shine yanzu in kana kallon ka'aba za ka ga wani katanga da aka ja a gefen ta asali wannan katangar duk cikin ka'aba take amma su ne ya kare sai ba su shigar da wannan katangar ba wajen da ake kira da suna hijir ismail hijr ismail shi yasa mai dawafi ba zai shiga wannan wajen ba domin in ka shiga ta wannan wajen to yanzu ba kewaye ka'aba kai ba kutse kai mata ta tsakiyar ta karaba ka shiga shi yasa kullum ake nuna wa masu dawafi idan kana dawafi in ka zo wannan katangar ita ma kewaya ta in haka in kai haka to shine ka kewaye ka'aba kuli a cike kuma shi yasa da ka je kana rigima sai ka shiga ka'aba in baka samu dama ba shiga wannan wajen duk wanda ya shiga wannan wajen yayi sallah daidai yake da wanda ya shiga ƙwaryar ka'aba dan ita ma ka'aba ce amma me yasa yau ba ta cikin ka'aba saboda kudin su ne bai kai su gina ka'aba a lokacin na halal gina ta baki ɗaya ba sai suka yanke ta suka ce to bari mu tsaya iya nan saboda iya inda kuɗin mu zai kai kenan to shine annabi ya ce wa Aisha da ba dan ina tsoron ka rigima da su ba su kasa fahimta ta ba da sai na rusa ka'aba na cika ta na ƙaraso mata wannan ginin nata to wani zai iya cewa to me yasa hukumar Saudiya a ita yanzu tana da kuɗi me yasa ba za ta ƙarasa ba su kuma hikimar su abinda malaman su suka yi fatawa suka ce to tunda annabi bai ƙarasa ba ta yi da to kuma ku bata haka abinda annabi ya ce da zai yi amma bai yi ba to kai kuma kakka yi ka kyale masa kayan sa haka domin abinda ya sa bai yi ba ba wai dan shi ma bai da kuɗin ba ne yana da kuɗin bai da ma'aikatan ba a'a yana da ma'aikatan da za su taimaka masa me ya guda rigimar musulmi wanda ba su fahimta ba kuma wannan rigima har yanzu akwai ta har yanzu marasa wannan fahimtar har yanzu akwai irinsu yawan an samu irinsu a zamanin annabi ba yanzu ne ma ya fi kamata a same su ba to tunda annabi yace a kyale dan kada wasu su rude su shiga rudani ai ta rigima da su su kasa fahimta wani yace tunda ma suka rusa ka'aban ni na daina zuwa aikin hajji saboda wani abin neman yake daman mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki yanzu wani da yanzu an rusa wannan wajen sai ce wallahi na daina zuwa to gwanda ka kyale shi ta zuwa wannan shine hikima da haka dai babu wani wajen tarihi da ba za a canja shi ba in buƙatar canjawar ta taso mu fahimci wannan mu gane wannan amma kuma cewa a canja ko a sauya ba yana ba wa kuma masu mulki dama na su sace kuɗin al'umma ba ne ita rusa badala mutane suna sayarwa suna sa kuɗin aljihunsu wannan cin amana ce badalan nan ta ta mu duka ce ta al'ummar kano ce baki ɗaya da hidimar iyayenmu da guminsu da kuɗinsu aka gina ta da haka inda rabon gado za a yi sile bayan sile taro bayan taro duk muna da gadanta da haka ya kamata masu mulki su ji tsoron Allah su san cewa wannan abu ba wai dan ka zama mai mulkin Kano shikenan badala Kano mallakin ka bace ba badala Kano kayan mutanen Kano ne in za ka gyara ta ko ka rusa ta kamar da wajen fili dan al'umma ta ci gaba da amfana dan gujewa waccan illoli da muka faɗa na wajen ya zama sansani na mashaya wannan ba laifi ba ne amma kuɗin a mai da shi lalitar jihar kano don talakawan kano su amfana baki ɗaya allah ya samu dace da haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan waje da yake sallah a shi yanzu babu shi in ka je ba za ka gan shi ba an rusa shi an mai da shi masallaci don al'umma ta ci gaba da amfana shi ne mai ruwaya abdullahi dan umar ya ce laisa fil masjidil lazi buniya samma a'a ba a masallacin fa da aka gina yanzu annabin yake sallah ba domin a lokacin da annabin yake sallah a wajen wajen ba masallaci bane fili ne amma wani yanzu idan ya je sai ya dauka a to wannan masallacin ma kamar annabin ne ya gina shi a'a a zamanin annabi wajen fili ne amma me yasa yanzu aka mai da shi masallaci tunda annabi ya sallah a wajen ya nuna mana kenan a aikace wajen ya zama wajen sallah to shi ko wajen sallah shine mai masallaci in an gina ya fi cika ma'anarsa ta masallaci in kuma ba a gina ba an bar shi a fili to yana amsa sunan musalla kenan yace walakin sai dai inda shi annabin yake sallah asfala min zalika yana ƙasa da haka mana yana ƙasa da masallacin ala ukmatin galiba akan wani tudin ƙasa ko dutse mai faɗi aka al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu Fala. babul masajidin lati ala tsurikil madinati babin da yake bayani akan masallatan da suke kan hanyar madina tarihinsu da yadda aka samar da su mafi yawancin masallatan da suke kan hanyar madina in ka taho daga madina za ka maka ko daga maka za ka madina wajaje ne da annabi ya tsaya ya sallah to sai malamai suka rike a matsayin tarihi sakamakon ruwayar da aka samu daga sahabbai su kuma masu mulki sai suka zo suka rinka mai da wajen masallaci dan mutane su cigaba gaba da yin sallah a wajen suke samun albarka ta sallah a wajen da annabi yayi sallah an gane ko wal mawadi'u allati salla fiha annabi sallallahu alaihi wasallam wajajen da annabi yayi sallah wani masallacin zaka samu annabi bai yi sallah a shi ba amma wani wajen annabi yayi sallah a shi to duk wannan abubuwan in ka tafi tarihu makka ko tarihul madina littattafai ne na tarihi malamai sun rubuta kowanne sun fayyace shi masallaci a waje kaza da kuke gani asali annabi ne ya salla a wajen masallaci a waje kaza da kuke gani ba annabi ne ya salla ba kila wani sahabi ne ya salla a wajen kowane masallaci sai da aka faɗi tarihinsa yanzu kaga masallacin quba a nan ne inda annabi ya fara sallar juma'a da ya je madina kan ya gina nasa masallaci shine masallacin juma'a farko a musulunci kuma shi ita unguwar quba ita ce unguwa ta farko da annabi ya fara sauka da ya shiga madina kan ya ƙarasa unguwar da yake banu sa'ad a nan ne inda na na asma'u yar abubakar daman ta taho da cikinta wata tara ana sauka a wajen naƙuda ta kama ta ta haifi abdullahi ɗan zubairu to wannan masallaci manzo Allah yana girmama shi yana mutunta shi dirran litinin sai ya zo wajen yayi sallah raka'a biyu dirran litinin wanda a yanzu ga wanda yake bibiyar abubuwan da suke faruwa a ƙasar Saudi Arabia yanzu maganar da muke maka suna renovation din masallacin suna ƙara expanding din sa suna da rusa shi suna da buɗe faɗi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je masallacin kubaran litinin yayi sallah raka'a biyu ana bashi ladan yayi umra to waɗansu masallatan kuma za ka samu gidajen wasu sahabbai ne da suka mutu sai 'ya'yansu suka ga da su mai da su raba gidan ya zama na gado sai su mai da shi masallaci wanda za ku ga har yanzu mu ma a ƙasashen mu ana koyi da irin wannan sunna za ga wani gidan gadon sai 'ya'yansu ce mun haƙura a mai da shi masallaci da yawa gidajen gado sun zama masallatai kamar irin sun masjidu ali wanda a cikin garin madina in ka shiga za ka ga wani masallaci ana kiransa masjidu ali waɗansu malaman sun ce gidan sayyidina ali ne aka mai da shi masallaci irin su masjidu bilal gidan bilal ne da sauransu hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da casa'in da uku hadisu abdullahi bin umar hadisin dai abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama istaqbala furbatayil jabali manzo Allah ya fuskanci bangwaye guda biyu na dutse ita kalmar furba abinda take nufi shine hanyar da take za a ba a shiga dutse wanda ba bahaushe ke ce da ita kwazazzabo ko kwazazzabo hanyar da za ka buka shiga waje mai wahalar shiga kamar dutse ko tsauni to manzala ya fuskanci wata hanya da ake bi a shiga tsakankanin dutse allazi bainahu wa bainal jabal at-tawil wanda ke tsakaninsa da dutse mai tsawo na hawal ka'aba daura da ka'aba maza la fuskanci wannan waje faja'ala al-masjida ya maida masallacin ka'aba allazi ya maida masallaci kai allazi buniya wanda aka gina samma a can yasar al-masjidi ya zama yana hagun masallacin ka'aba bi tarafil ukuma a gefen wannan falallin dutse mana abdullahi dan umar yana daɗa fito mana da yadda annabi ya yi sallah a wajen da annabi zai sallah a wajen ya fuskanci wani kofa ta shiga wani tsauni sai sanya ta tana fuskantarsa gaba da gaba ma'ana daga wajen nan wajen shine kamar alƙibla daura da ka'aba to masallacin da kuma aka gina bayan annabi ya bar duniya a wajen to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a hagu hagun me hagun ka'aba mana ana sifanta maka wajen ana gaya maka yadda ka'aba take ko alƙibla take in kana wajen to sannan abdullahi dan umar yake cewa wa musallan nabi sallallahu alaihi wasallama asfala minhu inda annabi ya salla a wajen to ƙasa ƙasa ne daga inda masallacin yake a yanzu mana shi masallacin da aka tashi gina shi an yi masa ciko yayi tudu ya ma fi inda annabin ya tsaya ya yi sallah domin a da shi wajen fili ne babu gini shi ko duk al'adar gini in an yi shi za a yi ciko don ya ɗaga to da masallacin yanzu ya yi tudu amma inda annabin ya yi sallah wajen kwari-kwari ne alal ukumati sauda a kan falallin dutse baƙi ta za'u min al'ukumati asharata a zuru'in zararta daga wajen dutsen zira'i goma ne au na hawa ko makamancin haka tsakanin masallacin da dutsen da annabi ya hawa ya salla zira'i goma ne in aka ce zira'i goma kamar ka ce kamu goma wanda mun sha kwatanta me ake nufi da zira'i a lissafin mutanen da wasu ka ce zira'i shine daga kan babban dan yatsa zuwa babban dan yatsa na mutum madaidaici ba dogo ba ba wada ba in ya buɗe hannunsa haka da haka haka shine zira'i ɗaya in kai haka zira'i biyu wasu ka ce daga nan zuwa nan shine zira'i ɗaya to da ka dai tazarar wajen da inda annabi ya salla da inda aka gina masallaci a yanzu ya kai zira'i goma shine ukuma min al-ukma asharata azru'in zaka irga zira'i goma daga kan wannan ukuma din shine falallin dutse wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haye dutse kai akai auna hawa ko kwatankwaci na zira'i goma mana sama da haka ko ƙasa da haka da kaɗan thumma salli sannan sai kai sallah mustaqbil al-furdataini kana mai fuskantar wannan kofa ta shiga tsauni guda biyu minal jabal daga dutse allazi na wa bainal ka'aba wanda yake tsakaninka da ka'aba akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu salah babul masajid allati ala turiqil madina wal mawadi'i allati salla fiha an sallallahu alaihi wa sallam ana nuna min lokaci ya sai mu tsaya nan tunda mun zo karshen babi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ba da lada ya tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam tsakanin sha uku da sha ɗaya nawa ne adadin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu suna cewa guda sha uku ne amma idan aka tashi lissafi sai na ji guda sha ɗaya ne tambayarsa ta farko kenan tambaya ta biyu ce shin akwai hindu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam matan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ya yi zaman aure da su kuma ya rasu ya basu guda tara ne amma akwai waɗanda suka riga shi mutuwa biyu in an haɗa shi ne suke zamowa sha ɗaya akwai kuma waɗanda ya sake su waɗannan ba a sa su cin matansa dama ana magana akan matan da ya mutu ya bar su suka yi masa takaba ko su suka mutu amma a ƙarƙashin igiya a aurensa amma akwai matan da ya saka su ba a sa su a cikin umma ummahatul momini domin waɗannan sun ga ta leƙo ta koma da aka su waɗannan ba sa samun daraja a ce da su uwayen muminai to irin waɗannan kuma suna da yawa sannan akwai matan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yunkurin aurensu su amma Allah bai kaddara masa ba kila har magana ta dan fara karfi amma kuma dai sai bata tabbata ba saboda Allah bai ga dama ba kamar kai ma yadda kakan iya neman aure a wani waje kuma wani ya kada kai ko kuma wani dalili ya jibta ba a yi auren ba to kaga wannan ba za a ɗirga maka ita cikin me ka ba sai dai in lissafin 'yan matanka ake yi in budurwa ce sai a ce cikin 'yan matan da ya taɓa yi yana da rai akwai wance to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk an lissafa irin waɗannan idan kuka koma littafin Imam al-Qurtubi al-Jami'u ahkam al-Qur'an na tafsiri karkashin tafsirin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ya nisa annabi lasunna ka ahadin minan nisa qurtubi sai da ya kawo duk matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura da wanda ya saka da waɗanda ya nemi aurensu amma auren bai yi ba wanda daga ciki akwai ummu haniya ya sayi da na ali manzo ya yi soyayya da ita sosai amma Allah bai kaddara musu aure ba ummu hani yar abi talib to su matan da manzala ya sallallahu alaihi wa sallam ya zaman aure da su ya mutu ya bar su ko suka mutu suka bar shi karkashin igiya auren su ne sha ɗaya? biyun da suka riga shi mutuwa akwai Zainab bintul Masakin ummul Masakin ita ce zainab bintu kuzaima ake ce mata amma ne mata alkunya da ummul masakin ta riga annaba rasuwa amma matarsa ce to sai kuma khadija waɗannan biyun su suka riga shi mutuwa amma duk sun mutu ne a ƙarƙashin igiyar aurensa to sai kuma guda tara da ya mutu ya bar su irin su aisha irin su sauda irin su ramla an gane ko ummu salama zainab an gane ko da ire-irensu juwairiya da makamantan haka cewa akwai hindu eh akwai hindu a cikin matan annabi ita ce ummu salama ai ummu salama sunanta na gaskiya hindu bintu abi umayya daga sunanta hindu amma dai alkunyarta ta danne sunan an fi saninta da alkunyarta sama da sunanta amma sunanta na gaskiya kamar yadda na faɗa shine hindu bintu abi umayya da tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace Allah ya saka da alkhairi amin dan Allah malam ya halatta a yi amfani da wani kirim yana nufin mai na shafawa don gemu ya fito ko ya ƙaru ya halatta ya amfani da mai don gemu ya ƙaru bayan ya fito da kansa ko don ya yi kyau bayan ya fito da kansa amma a yi amfani da wani mai don a fito da shi to a musa ba shi gemu in bai fito ba kar ka fito da shi in ya fito kuma ka bar shi ne kawai ka'idar musamman kuma da yawan irin mayukan da suke fito da gashi ko wani abu suke canja halitta galibi za ka samu suna da side effects su suke sanya cutar kansa ko wani abu makamancin haka da haka ya kamata mutane su kiyaye idan Allah ya yi ka shagiri ba ka da gemu haka yake so ya ganka yi zaman ka lafiya in kuma ya yi ka da gemu to sai ka tattali gemun ka nan ma sai a zauna lafiya tambayarsa ta biyu ce mutumin da ya kashe mutane da yawa kamar ya kaɗe su da mota shin azumi nawa zai yi ko a yaya to ban gane ko cikon ko a din ba azumin da zai ai adadin na kowane rai zai yi idan diya za ka biya ka kashe mutum goma diya nawa za ka biya diya goma za ka biya ta yi ba gidansu ɗaya ba ba iyayensu ɗaya ba kowa nasa ya sani wasu ka zo kawai sai musu kuɗin gora ka haɗa ka ba su diya ɗaya in ana makewa a biya diya ɗaya ba shi kenan sai mutane su ta makewa ba sai su bari sai kuna gurub su zo su danne ku inda diya ta mutum ɗaya ce a diya kowa ta cin gashin kanta take azumi ma kowanne zaman kansa yake in ka kashe mutum goma azumi sittin sittin sau goma diya ma raƙumi ɗari ɗari sau goma wanda a yanzu ya kai kimanin miliyan talatin da shida da wani abu duk mutum daya da ana ba da wannan diyar da sai ka ji shekara ɗari a najeriya ba a yi kai ba amma saboda mutane yau ran dan adam ya fi ran raƙumi ya fi na dan adam tsada ran kaza ma ya fi na dan adam tsada saboda yanzu kaza in ka kashe wa mutum sai ku yi ta shari'a sai ka biya shi amma yanzu da an kashe mutum sai a ce a yafe a yafe a yaran da kowa ajalinsa ya tara ita ka ba ajalinta ta tarar ba ita ba raini da ita ba me yasa da ka kashe ka biya ta saboda mutane sun fi kimanta dukiya a yau sama da kimanta me dan adam wannan kuma kuskure ne in dai zamu tafi akan haka to ba za a taba daina kashe rai ba ba za a taba daina kashe rai ba kai ba ma wai zancen kashe rai ba in dai dan ta'adda zai rinka laifi ana yafe masa to ba za a daina ta'addanci ba yanzu yara ne samari za su zo su dauko amare a nan da daidaita sahu su zo su ta ihu in sun buge mutum kuma a ce an haƙura to gobe za su daina amma da sun buge mutum ku kama su a kai su wajen hukuma su biya to an Allah da gobe za ka ga sun kiyaye gobe za ka ga sun kiyaye saboda wannan ba abin da yake dakatar da ta'addanci face ɗaukan doka wadda ta dace akan wanda ya ba daidai ba kar ka ɗauka wani tauhidi ne wani tsoron Allah ne wani imani ne ai ta'addanci ka ce ka yafe ba imani ba ne ba tsoron Allah ba ne cutar da al'umma ka yi domin ka buɗe ƙofar yanzu wani in an yi masa sai a ce to ai wani ma da aka yi masa yafewa yi yanzu kenan shi ma ana so a sa shi dole ya koyi da kai ya yafe to kuma shi kenan haka za a yi ci gaba da cutar mutane da yawan mutane suna ganin rashin mutunci ne a yi ma laifi ka ce baka yadda ba bin haƙƙi ne ba inda shi wanda ya laifin ba a ce shi ne mara mutunci ba kai da ka ce a biya ka dan me ka zama mara mutunci kuma wannan yana daga cikin abin da ya dakile mu a arewacin Najeriya ba za mu taɓa cin ci gaba ba Allah ya isa ba tana daga cikin abin da ta dakile mu ba za mu taɓa ci gaba ba Allah ya ji kan malam Jafar ya sha faɗa wannan cikin kalmominsa na ƙarshe ƙarshen rayuwarsa da naji nake rikewa nake tunawa yana faɗa ba haushe ba zai taɓa ci gaba ba in dai bai daina Allah ya isa ba in amma kawai a biya ka in amma kawai ka arama to insha Allah za a daina amma kullum ina faɗa ina nanatawa yanzu za ka shiga garin kano ka ga motoci masu kyau duk da lambar yan adaidaita sau sun shafa musu irin wannan yalan sai su ce bari a shafa masa lamba a yi masa mpn saboda mai in sun goga kyale su ake amma wallahi da in suna gogawa kuna tsare su su biya wallahi ba za su sake ba wani dan wani kura mai kurar ruwa shi ba ma ruwan yake tura ba dan tura kura ne yana sana'arsa wani daga cikin abokanmu ya taho da motarsa kawai mai kuran nan idansa a rufe ya zo ya tura masa kura ya fasa masa taya takamarsa wai ranar ya yi ciniki dubu biyu shi sa tayar mota ai bata wuce ɗari hudu ba da haka mai mota ma yana fitowa ya ce to menene sai in biya ka ya ce to ya ce mu je ka biya ni ana zuwa wajen masu taya daman kusa da tirayen ne aka ce masa dubu takwas sai kuma ya dawo idan Allah ka ya hakuri ke na ai baka isa ba ai biya na za ka yi ya kirawo kati ya ce ku ɗaga shege aka ɗaga shi aka lalibe a jinsa sai ga dubu biyu A ashe tinkafansa ranar ya yi kasuwa dubu biyu ya yi ya ce to ba ni dubu biyun in ya so gobe za ka kiyaye ya kwace dubu biyun to na tabbatar gobe wannan in ya gami mota zai ja gefe ba zai sake tunkuyar motar mutane ya fasa muku taya gabansa ba nan aka yi sa lokacin ana sa irin face mask ɗin nan ana rufe hanci na rufo hanci na a mota ta na ta wani yaro kawai yayi overloading da da daidaita sahunsa muka zo tsallako wannan eh, over nan na kofar ruwa ko kallo na baya yi kawai ya gifta ya shafa min mota ya sauke min bamba a ƙasa sai na parking da na parking a zo a ce ya haƙuri mene ko kallon su ba na yi abin da na yi ƙoƙari kawai na fita na je na ciro mu kullum nasa na dawo na zauna nan mudan na kirawo nake ku taso shi aka taso shi sai da aka zo da shi nan na ce to ga mai gyara nan in ya gyara ku bashi mukullinsa ni na shiga gida sannan aka yi taimun waya ana ta bani haƙuri aikin nikinsa gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari shida ne na ce ku karɓe ta ku sake shi gobe in sha Allah ba zai sake goga wani ba zai kiyaye to ba kawai yara suna abin da suka ga dama sun karya dokar gwamnati ta tuki ba ruwan su da man ba lasan ake musu ba duk wata doka sun saba ta sannan su zo su yi ta cutar mutane a cikin gari da yi magana yanzu sai a zuwa ce haba alaji kai fa Allah ya rufa mu asiri to shi kuma sai ya tona mun hujja ce dan Allah ya rufa mun ya tona mu? a wanda gari kake ganin irin wannan ai ma barna amma wai kai ne karshe zaka zama mai laifi sai a garin Kano sai a garin Kano wani kawai zai zo ya ce me ya faru a ce ai wani ne ya kadewa ne ko wani ne ya bata wani mota to kai malam an baka hakuri man ka ba musulmi ba shi musulunci ne yake barnar shi musulunci ne ke barnar duk da wani lokaci akwai 'yan sane da suke fakewa da irin wannan wani zai zo ya tada rigima ba zai bari abin ya sassaita ba Karshe kai kana ji da amma barna kuma wani can yana cika ma baki yana so ku faɗa don shi kuma yana da 'yan kore da kaje biye masa ku faɗa kuma su lalube maka aljihu za ka dai ni kullum ina insistin ba ta nake yi kar ai haƙuri ba amma da lokacin da ka fahimci wani ganganci ya sa ya ma ɓarna to ba hujjar da zai sa ka yi haƙuri in kai haƙuri ba ka taimake shi ba don ka ba shi damar gobe ya ci gaba da yi wa mutane irin wannan ɓarnar wannan kuma ba taimako ba ne ba wannan kuma ba imani ba ne ba kuma duk lokacin da aka yi wa mutum ɓarna ya ce bai yadda ba a biya shi bai yi ba daidai ba ya yi daidai ya yi daidai kai daidai saboda haƙƙinsa ne yake bi an ba za ka rarrashe shi ba ba ka da wata hujja kai faɗa da shi ba ka da wata hujja kai faɗa da shi Allah ya samu dace takarda ta ƙarshe ta neman addu'a ce an ce akwai wani bawan Allah wanda yana nan da muna tare da shi sunansa nura an ce yana layin ko 'yan rake to an ce yan kidnapping sun kama shi yanzu yana hannunsu to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kasance tare da shi ya tsare imaninsa ya tsare addininsa ya tsare lafiyarsa ubangiji ya kubutar da shi salin alin ya dawo cikin iyalinsa wannan fitintunu Allah maɗaukin sarki kai mana maganinsu Allah ka kame hannuwan waɗannan 'yan ta'adda daga cutar da al'umma Allah dukkan waɗanda suke da hannu a irin waɗannan ayyuka na ta'addanci mun san su ko ba mu san su ba Allah ka san su Allah kai mana maganin su na gida ko na waje Allah ka kame mana hannuwan su Allah ka ba mu dawwamamman zaman lafiya Allah ka ba mu dawwamamman zaman lafiya Allah ka tsare addinin mu ka tsare mutuncin mu ka tsare rayukan mu da dukiyoyin mu wannan shine karshen majalisin mu a yau har ila cikin abubuwa da muke da suna addu'a akwai ɗaya daga cikin malamai na wannan ƙasa masu wa'azi malam nura daga garin numan cikin jihar taraba wanda yanzu yana nan makocinmu a wani asibiti ana masa aiki to muna fatan aikin da aka yi na farko Allah ya sha an yi a sa'a aikin kuma da ake shirin za a yi na biyu Allah shi ma ya sa a yi a sa'a Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya bashi ladan ɗawainiyar jinya ɗin sannan kuma Allah ya hore masa dukkanin abin da ɗawainiyar jinyar take bukata da dukkanin sauran marasa lafiyar al'ummar musulmi gida da asibiti akwai irin su alhaji shu'aibu mu kuma zakakurai a majalisunmu na turayen da shi ma yanzu yana asibitin aminu kano a kwance allah ya shi lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum